Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a wannan shirin. A kwanakin baya ne shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya yi wata maganar da ta kawo cece kuce da ta da jijiyoyin wuya a kasar. Lokacin da ya ce yawan jama'a da yawan haihuwar da mata ke yi a kasar ne ya jefa ta cikin halin talauci da koma baya. Alhali kuwa dududu yawan al'ummar kasar jamhuriyar Nijar bai wuce miliyan 25 ba. Shin yawan jama'a a ƙasa alheri ne ko akasi? da gaske yawan jama'a ne ke haifar da talauci a ƙasa ya yi mata tarnaƙi ya dabaibaye ta ya hana ta ci gaba ko kuwa yawan jama'a ne matsalar ko rashin iya shugabanci na gari wannan batun za mu duba a cikin shirin namu na Najeriya a yau. domin mu ji ko da gaske akwai alaƙa tsakanin yawan jama'ar ƙasa da talauci da kuma rashin ci gabanta. Na tattauna da ƙwararren masanin tattalin arziki wanda ya kwalailaice batun ya hoyyace kuma ya bayani dalla-dalla. Sunana Dr. Ibrahim Muhammad ni ne shugaban bangaren eh, binciken tattalin arziki da kuma haɓaka rayuwar al'umma wanda ke jami'ar tarayya ta dutse a jihar Jigawa, Najeriya. Dakta akwai dangantaka tsakanin yawan al'umma a ƙasa da kuma ci gaban ƙasa ko rashin ci gaban ƙasa? To alhamdulillah akwai a dangantaka mai ƙarfi tsakanin ci gaba na kowane fanni a rayuwa na al'umma da kuma yawan al'umman da ke garin ko da ke wannan ƙasa. Ya danganta ga yadda aka yi amfani da shi, ya danganta ga yadda aka yi ci gaba da waɗannan mutane idan ya zama alaka za ta zama alaka ce ta mai amfani ko kuma mara amfani mai amfani shine idan al'umman nan ya zama an ba su ilimi kuma sun sami jagoranci da shugabanci mai kyau kuma sun shiga ɓangarori na dama da wanda za su ci gaba da tattalin arzikinsu kamar a ce mutane sun sami ilimi harkar masana'antu harkar kere-kere harkar harkoki daban da dama to waɗannan mutane ɗin yawansu zai saka eh, su kawo ci gaba domin kowa komin yawansu kowanne ya kama wani abu wanda yake na amfani domin da zai kawo wa ƙasarsu ci gaba amma idan ya zama mutanen nan ba a ba su ilimi ingantacce ba ba su samu jagoranci na gari ba maimakon ya zama amfani da wannan ƙasa sai kuma ya zama cutarwa ga wannan ƙasa misali ɗaya mu ɗauki ƙasar sun china sun fi kowace ƙasa yawa a duniya amma saboda mutanen nan nasu suna da ilimi suna ƙere-ƙere suna abubuwa da yawa waɗanda yake ci gaba da tattalin arzikin su sai ya zama cewa su ne na biyu a ƙarfin tattalin arzikin har ma suna kawo ma ita kanta ta ɗayan wato ƙasar amerika kenan mm. suna kawo mata wata barazana na su kece su wajen samun ci gaba mm. to kaga in aka duba wannan sai a ga cewa yawan mutane al'umma yana iya zama amfano ga ƙasar idan har mutanen nan an ba su ilimi mai kyau an yi amfani da su sun shiga bangarori na kere-kere da dama sun shiga bangarori na ci gaba da dama to waɗannan za su yi amfani indiya misali su ma suna kafu-kawa ta hanyar da dama wanda yake su ma suna da ƙarfin talaka da yawansu su ne na biyu a duniya to saboda haka ba daidai ba ne a ce yawan mutane yana sa ƙasa ta zama talauci a'a idan kai amfani da mutanenka ta hanyar da ya dace za ka samu ci gaba idan kuma ko da a ce mutanenka ba su da yawa al'ummar da ke wani ƙasar ba su da yawa idan baka aikin al'umma ka ba baka ba su ilimi ba baka ba su jigon da za su samu da za su eh, ci ma gaba ci da gaba da wannan kasar ba to ko ba da ba su da yawa ma kasar nan ba ci gaba akwai kasashe da yawa waɗanda mutum an ba samu ci gaba ba to saboda haka maganar a ce mutane yawan mutane shi ke kawo talauci ko kuma rashin ci gaba wannan ba daidai ba ne hmm. idan a yau idan ƙasa ta yi amfani da mutanenta ta ba su ilimi ingantacce suka shiga suka kama sana'o'i kala-kala to za su bunƙasa wani tattalin arziki kuma idan tattalin arziki ya bunƙasa za a samu ci gaba ta kowane ɓangare. Yawwa, dakta kenan dai komi yawan jama'ar ƙasa kuma komi ƙarancin jama'ar ƙasa Babban mm. nauyi yana kan gwamnati yana kan hukumomi su ya kamata su ba da ingantaccen ilimi da kuma sauran abubuwan da ya kamata al'umma su yi amfani da shi su samar da ci gaba a ƙasarsu. Hakika wannan gaskiya ne dole ne idan har shugabanci na ƙasa zai bayar da ilimi ingantacce ga mutanensa zai bayar da kiwon lafiya ingantacce ga mutanensa zai bayar da a tsaro ingantacce ga mutanensa to ina tabbatar miki da cewa yawan mutanensu zai ma zai ma ba su wani dama na su ƙara su ƙara yin amfani da wannan mutanen domin su bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa ɗin amma idan aka samu eh, saɓanin haka babu ilimin ingantacce babu kiwon lafiya ingantacce babu tsaro to waɗannan idan suka haɗu to za su zama wa wannan ƙasa a su ya zama cewa babu ci gaba kuma talauci ya wanzu saboda haka magana anan ne, shugabanni inda za su yi shugabanci na gari su kawo waɗannan abubuwan da za su kawo ci gaba a ba da ilimi ingantacce ilimin nan kuma ba ilimi wanda zai kawo ci gaba na wajen ƙere-ƙere zai kawo ci gaba wajen sanin makama ta ilimin ta mulkin ma zai kama ci gaba ta bangarori da yawa na rayuwa don Allah ya da wannan zai saka mutanen suna ƙara yawa ana ƙara samun ci gaba insha Allah Dr. Ibrahim Muhammad Adam kenan shugaban sashen bincike akan tattalin arziki da kuma haɓaka rayuwar al'umma a jami'ar tarayya ta dutse da ke jihar Jigawa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust muna tattaunawa ne akan ko da gaske ne akwai alaka tsakanin yawan jama'ar ƙasa da kuma halin rashin ci gaba da kuma talautin da ƙasa ke ciki? Kuna jin mu ne ta shahin mu na Aminiya da dailytrust.com ko ta facebook.com slash Aminiya Trust. Haka kuma kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da kuma ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Har wayo kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Wannan shirin nan daga Laraba shiri ne wanda sashen labarai ta intanet na kamfanin Daily Trust ke kawo muku a kowace ranar Laraba. Idan kuna neman ingantaccen shiri mai kayatarwa da faɗakarwa da ilmantarwa kai har ma da nishaɗantarwa to sai shirin daga Laraba. Shiri ne kuma da ya dace da zamani wanda ke mai da hankali akan manyan batutuwa da ke shafar al'umma kai tsaye. Za ku iya sauraron wannan shirin ne a kowane mako a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na Amin aminiya.dailytrust.com da kuma kafofin sada zumunta da muhawara na zamani a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust da ma hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google podcast da Apple podcast da kuma TuneIn Radio. Ku saurari shirin daga Laraba don kada ku bari a baku labari. Farfesa Buba na Maiwa ɗan asalin ƙasar jamhuriyar Nijar ne da ke jami'ar Sheikh Anta Job ta birnin Dakar a ƙasar Senegal, har wa yau kuma mai hoshin baƙin al'amuran ƙasa da ƙasa. Na tattamna da shi domin jin ta bakin shi a kan kalaman da shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum ya hurta cewa talaucin da ƙasar Nijar ke ciki na da nasaba da yawan jama'a da kuma yawan haihuwar da mata ke yi a ƙasar. Wato yawan aihuwa ba shi ba ne ke kawo komas baya a cikin ƙasa, a'a kowa cikin duniyar nan yana son yawancin na adam a cikin ƙasar shi. In aka ɗauka ƙasashen Turai, ƙasashen Asiya, ƙasashen Amurka yawancin su duka suna da jama'a masu ɗimbin yawa. Amma abin da ake so shine cewa da idan kana da hali wanda kai za ka iya fuskantar matsalar 'ya'yanka waɗanda ka haifa to wannan ba laifi ba ne in kana da hali ne kai ɗa hamsin sai kai ɗa hamsin amma in baka da hali baka kai ka tsaya wato kana ta yin ‘ya'ya ba ka iya fuskantar matsalolin sai ka tura su a cikin titi suna bara na ɗaya kenan kai za ka cida su kai za ka shashe su kai za ka musu magani kai za ka kansu makaranta in kana da wannan hali ba matsala ba ne Allah ya ce na ba ku bangon ƙasa ku cika shi amma ba a cika shi muddin ya zamanto baka da hali wanda za ka ma ‘ya'yanka tarbiyya ta gari. Abu na biyu wanda mutane ke gani kamar cewa wajen eh, yawan haihuwa, wato so ne ake mata su rinka hutawa. Saboda idan aka tsaya aka diba a cikin kasashen namu na nahiyar Afirka, mata su ne wato wata goma sha biyu bisa wata goma sha biyu wato shekara guda kenan kullum suna aiki su ne zuwa neman itace su ne zuwa neman ruwa su ne daka su ne tuwo ana son su dan huta ba ce wai a tsaye da aihuwa ba wanda ya ce yawan jama'a yana kawo talauci cikin ƙasa to wannan dokin bai haushi daidai ba gaskiya ba wannan saboda akwai ƙasashe ga sunan muna gani wa'anda har ya kai mutum biliyan guda a cikin ƙasashensu su ba su faɗi haka ba mu da ya zamanto alal misali in aka ɗauki yawancin jama'ar Nijar ko yawancin jama'ar wata jiha ta Najeriya ba ta kai ba. Wato abin da su suke shakku ma'ikanta suke irin wannan magana da ba ta da kai ba ta da gado shine cewa da su sun kasa wato irin hakkin da an bisa gare su ta wajen ma'ikanta na su shahe matalakawa hawayensu shine sun ka kasa amma yawancin aihuwa ni ban ga inda za a cewa shi ne yake sa ƙasa ta koma baya ba. Yau wato, Farfesa Buba na Maiwa a ganin ganinka mecece matsalar ko kuma menene dalilin rashin ci gaban ƙasar jamhuriyar Nijar duk da irin arzikin da Allah ya wa ƙasar a a ƙarƙashin ƙasa? Abu uku ne nake gani na sha faɗin shi tun ba yau ba. Na ɗaya shi ne cewa rashin adalci a cikin eh, eh, iko. Wato rashin adalci yake kawo haka. sai ki samu mutane ɗan kalilan wa'anda ya zamanto suna rubda ciki da arzikin da ake hudda na ɗaya kenan na biyu ko da yake mutane ba sa so a faɗi wannan arzikin namu da aka cewa muna da shi ba mu ba yake amfana yana amfana mutanen kasashen waje ne wato kamar ƙasa shi ita ce take cin eh, eh, ita ce take kwasa riba cikin arzikin da ke turbuɗe gare mu na uku shine cewa yau ɗan Nijar wato ina nufin masu kiyo da noma sun zura idanu sama ne kawai sai an yi ruwan sama sa'an nan ne za su samu su yi noma ko kuma su yi kiyo alhali kamar yadda eh, ma'ilmanta suka faɗi ƙasar Nijar ƙarƙashinta ruwa ne ko ina mu da faɗin ƙasa to amma ɗan Nijar ne kawai sai dai ya zura idanu ta sararin samaniya ya samu ruwa lokacin nan za a amfana da su wato nan wajen idan aka shi aka diba akwai raganci saboda akwai kogi-kogi da yawa da ke gare mu wa'anda a nan ma tun da ni ba wani arziki na ƙarƙashin ƙasa ba ne a'a arziki shi ne cewa na ɗaya ka je ka ci abin da kai ka noma to ɗan nijiyar ko da lokaci sai dai damu da ruwan fa to akwai raganci akwai raganci sosai sosai yau kowa ɗan gonakin da ka gada tun kakin ne da kakanni kana nan bisa gare su gonakin nan kuma kai kana haihuwa gonakin na ragewa suke yi kuma kai baka nemi ƙari ba alhali ga fili cikin ƙasar ta ta Nijar. Farfesa Buba na Maiwa kenan na jami'ar Sheikh Anta Job ta birnin Dakar a ƙasar Senegal. karshen shirin Najeriya a yau kenan a wannan karan sai mun sake haduwa da ku a wani shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.